wanda mai sauraro a yanzu haka dai za mu samu ku wannan cikakken bidiyon na mawaƙi dauda ka hutu rarara da mahaifiyarsa ka kalla a yanzu haka wanda mai sauraro tabbas idan ka saurari furucin mawaƙi dauda ka hutu rarara a wannan bidiyo ka san cewa tabbas ya yi nadama akan abin da ya aikata wa 'yan arewa a lokacin da ya wakar arewa babu tsaro wanda a yanzu haka shi da kanshi ya koka akan rashin tsaron da arewa take da shi amma kafin mu samu ka bidiyon mu na roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka channel din nan tamu ta farko mai albarka don gwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta gani za ku dinga samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora sannan kuma ku mana like na ƙasan bidiyon namu sannan kuma ku mana comment idan kun kalli bidiyon Assalamu alaikum al'ummar duniya gaba ɗaya gani ga mahaifiyata mun fito don nuna godiya da ga 'yan uwa da abokan arziki na al'ummar duniya malamai da 'yan kasuwa da ba mutanen gari yadda aka nuna mana ƙauna da soyayya don gudan gudanar da addu'o'i muna godiya muna godiya muna godiya godiya ga mai girma shugaban kasa malam bola ahmad tinubu godiya ga matar shugaban kasa sanata lemi godiya ga nsa ma'ana mai ba da shawara a harkokin tsaro malam nuhur baɗu godiya ga sanata shehu buba wanda yake wakiltar jami'an tsaro a senate godiya ga wato mutanen dai suna da yawa waɗanda suka ba mu gudunmuwa a wannan gaba na duk yadda za a yi a ga an wannan bayo Allah ta fito ina godiya ga abdul maliki zubairu wakilin marubin kudu wanda ya taimaka min yadda shi mai aka ta bangaren su an daɗe ana yin wannan abubuwa to na da mu shawarar mu ne mu da gunshi